in ka so ka ce zahiri ne ka zo ka ce batini ne ka so ka ce shari'a ne in ka so ka ce hakika ne duk abin da zaka ambace su suna ambato baya canza hakika dan abu na ja ka ce fari ne zai zama fari sai in ya zama fari din babu wata hanya da zaka kullo ranar lafiya ka ce kai wani addini wata shari'a ta zo da ita daban hakika ko kuwa eh, eh, eh, mana ilmin hakika ko ilmin batini ba inda zaka shiga wa'annan abubuwa da muka rena da su su ne abinda manzon Allah ya yaki saboda su ya je har aka yi masa rotse aka karya masa hakori aka jin masa dan ya yaɗa ne za a kai ga lokaci wa'annan zahiri ne ai ba wani abin ba wani abu ne masu muhimmanci ba akwai hakikar inda take to na hakikar take shine ai duk sa'an da kaga malam yana abin da ya ga dama ta kyale shi hakika ne ilimin hakika ya sani don an ce wa abu rabbaka hatta ya kal yaqinu malam yayi usuli ya ga ke sa ko bai damu da sallah ba babu komai ko bai fitar da zakka ba babu komai ko ya saba wa Allah babu komai sai dai kai dai ka sa ka zamo kaman mamaci a hannun mai wani قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيان قال اخبرني ابو زرعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا معنى محل الشاهد لامام البخاري فيه وتؤدي الزكاه المفروضه هذه يمشي امام البخاري انا cikin babin da ke gwada wajabcin zakka waɗannan mutanen da suke tambaya masa habban manzon Allah ne bayan su duk inda tabi'i ya kai da daraja bai kama kafa su ba dan sun samu darajar ganin manzon Allah da zantawa da shi da imani da shi yasa bayan sahabbai baki ɗaya sai tabi'ai duk darajar tabi'i bai kai sahabi ba haka tabi'u na duk darajar sa bai kai tabi'i ba har aka zo kan sabakan su imamu malik a'immatul mazahib al arba har aka zo bayan haka har aka tafi da su da tafiya da tafiya shine wasanni ya shiga cikin addini ma'ana wa'annan sahabbai da kake gani duk inda mutum ya kai da daraja da ilimi da menene wallahi tallahi bai samu kafar su ba to ga abinda manzo Allah ya ce musu aikata su ne kake cewa zahiri ko shari'a قال قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضرع ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراء من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأخذ بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الجباء والهنتم والنقير والمزفة wata tawaga kuma da ta zo ran manzon Allah da ce ya manzon Allah wasdu Abdul Qais mun karanta hadisin su cikakkiya cikakken hadisi gaba a cikin kitabul iman an karbo daga Abdullahi dan Abbas yace ya kulu kadima wasdu Abdul Qais tawagan abdul kai sun iso zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalu ya rasulullahi yaskace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna hadha hayya min rabi'ata wata riwaya inna hayyun min rabi'a sace wannan tawaga mm, mutanen kabilar rabi'a kenan mutanen unguwar rabi'a ko kauyen rabi'a ko eh, unguwar rabi'a قد حال بيننا وبينك كفار مضرا فكان مدكي أقوي كافرا مضراوا مضر سنا باما سامن زوا ورنك قوة da سبو دياكي لكي فكان مدكي ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام sai dai watan da aka tsaye da yaki kawai aka ce an daina yaki shine a shurul hurum ko saboda haka ba za mu iya samun zuwa wurin ka lokaci ba abinda muke so famurna bi shay'in na'khudhuhu anka ba su je wurin sayyidina abubakar ba ba su je wurin umar ba ba su je wurin usman ba ba su je wurin sayyidina ba ba su je wurin sayyidina rafat ba su kowa ba suka je shari'a risala suka ce ka umarce mu wadda wani abin da zamu ɗauko hanka daga gare ka ba daga wani ka ba wannan du'u ilaihi man wara'ana sa'an nan mu je mu aikata wannan abin mu yi kira mu yaɗa addinin waɗanda ba samu sun zama mu kira su zuwa addini kan wannan abin da ka dora mu akai قال آمركم بأربعين كما قال الله كي زن أمركم دا إنس أبو بوا غدا هدو وأنهاكم عن أربعين إن كما هنيكو دا غبار وإنس أبو بوا غدا هدو menene wa'an abubuwan da manzo Allah ya za ku yi ta yi har abada diman wa da'iman al-iman billahi ku ba da gaskiya da Allah shine ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah sai manzon Allah ya kirga daya wa iqamis salati na biyu da tsayi da sallah wa isha zakati da ba da zakka wannan shine mahallu shahid na Imam al-Bukhari cewa ba da zakka wajibi ne akan duk wanda ya mallaki dukiya namiji ne ko mace ce sarki ne shugaba ne malami ne attajiri ne kowa ne duk wanda ya mallaki wajibi ne bayar in bai bayar ba wallahi Allah zai tsaye da shi ranar lahira wa ita zakati da bada zakka wa an tu'addu khumus ma ganimtum kuma ku ba da khumusi na riban yaki Waɗannan guda hudu kenan wa anhaakum anid dubba'i ina hanan ku kuma gabarin ima ruwan dabino ko ulabi a cikin kulkutu a cikin wannan gora ko ƙwarya wal hantami da gora wan naqiri da abin da aka rarake cikin shi wal muzaffati wan naqiri da firmin da aka rarake ciki suka sai su saka ruwan dabino ko ruwan kurabi su ka wal da ƙwaryen da aka shafa masa mai ko kwalta dan duk waɗannan dangogi ne na abubuwa da suke tsini a ciki saboda sun ƙware yadda za su iska ba ta shiga a cikin wannan abin da suka tsima nan da nan sai ya ɗauko fa sai ya zamo yana yana bugarwa duk sa da kawo tulu na kasa ka saka ruwa a ciki saboda akwai ramuka da ke shiga ciki sai ga ruwa na suna tunanowa a ciki ko da cikin ruwan ya sanyi amma aka kawo kwalta aka shafa ba inda iska za ta shiga aka zuba abu a ciki ko nono ko ko ruwan tsini aka rufe bakin zafi da rashin samun iska da ya zuwa kaɗan sai zama yana bugarwa to shine manzo Allah ya hana su da waɗannan waɗannan abubuwa duka shari'a ce ko hakika zahiri ne ko baɗi ne wallahi tallahi akan haka manzon Allah ya bar duniya akan haka sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman Ali su Imam Malik su Auza'i duk wani mutum duk wani wanda kaga ya samu ɗaukaka wurin Allah akan abin da ya bar duniya kenan akan abin da yake hukun Allah ya kada shi kenan sai sa kada ka yaudari kanka وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله رواية حماد shine sai abin da ake nufi imani billahi shine ka sai da cewa babu wani abin bautawa da cancanta sai Allah madaukakin sarki قال حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي جم حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما wa illa an قد شرع sadra, صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق الله haka matsala take tafiya tsakanin shugaba ko zakka aka daina kawowa sai ya je ya karbo ba dan ya wadatar da kansa ba don sayar na abubakar ran da aka zabe shi zama khalifa kashe gari sai ya dauki da marar sai ya shiga kasuwa za shi kasuwanci za shi neman halar. ko me yake sayarwa tattafe yake kasawa tamatiri awo yake yi ko menene dai bai zauna ba sai da ya tashi fita aka zo aka siyar labai ai yanzu kuma kashi da haka ai sai ka zauna gida tun da nauyi an ɗora ma nauyi ya so sai a fara la'a sai a yanka maka albashi a cikin baitul mali ba shi zai yanka albashin ba dan shekaran jiya mun ji kisan sayyidina umar yariya ne masa aiki ce fa ne misali a ce kullum albashin halifa sile biyar in ta je ta yi cefanen sai ta cefano na sile hudu ta ɓoye sile ɗaya sile ɗaya su lalla suka yawa har suka kai kuɗin sayan riga halifa ba shi da riga mai kyau da zai sa mutane suka zo su sadu da shi sai kai azanci ta je ta sau riga ta ce ya halifa ga riga ta sa wannan riga ya abin nan sai ina kika samu kuɗi har za ki sau riga ki kawo ma halifa tace ai ke fanin da nake zuwa nake sai na yadda dabara na rage turai sai na boye shine suka taru suka zamo yace wai hal umar wailun li umar wailun li umar yanzu tsile hudu mana isa umar yake daukan tsile biya ina umar zai sa kai ashe tsile biyar na isa a cikin gidan eh, tsile hudu muke kira tsile biyar to daga yau ko sakatare ne ko tirin ma'aji ne ko wane ne daga yau albashin halifa ya koma su hudu da su hudu na isa kuma in ba haka aka yi ba wallahi tallahi ba za a zauna lafiya ba dan dukiya Allah ya bada dukiya abinda ake so mu ma makarantun mu su zama hannun musul hannun mu su zama musulmai ne ke tafiyar da su bari da koyarwa tun daga farko har karshe wannan abu barna da ku gani barna ce mutum ne kullu ila kullu ina in da zai fi yambahu duk sa'an da aka koya ma mutum abu ya girma abin da iya shi zai yi wa'annan ya'ya da ake ganin su kamar ya'ya kan na baya shekaru 20 ne zai zai na rike da bindiga shi ne zai zai na rike da biro ne zai zai zama shugaba in in ma ya mulki ko ko a azabe to sai mu tsara shi yadda ake son ya zama ya zama banda bautatawa Allah ba abin da ya dame shi sa'an nan banda adalci ba abin da ya dame shi da a cikin shugabanni musamman cewa gwamnoni suna son taimakawa addini wallahi suna da dama suna da hali da za su taimaka duk gwamna in musulmi ne yana da dama da zai taimaka ya sa a gina makarantar islamiyya ko masallaci ko ko a'a ya sa a cikin wata duk ba suna da security abin nan ba vote ba wannan kuɗi yana da yawa ba a tambayar su ne za ku yi da shi sai dai ka tara mawadata kai musu abinci su duk za su yi wannan sai dai a ce a dai ba a yi maka za a dai ba a yi maka za duk gwamna da yake so ya sadu da Allah lafiya yace bara na dauki daman wannan abin da sa a kasa ba da sanin kowa ba tunda ni musulmi ne kuma ina zan sadu dan hadu da Allah ina son Allah ya miki kyawun sakayya yace ga miliyan nawa kuɗi cikin security house ne aje a gina aje a sai makabarta a kasa yi aje a gina islamiyya aje a malaman da ke koyar da islamiyya malaman da ke tsoro ba su da albashi aje a ranka biyan in ka saba wannan duk wanda zai bi wannan hanya kana da sakamako kana da kamar har ana da kasa ba za a iya yin wannan tun da kana karban albashi amma matukan kana son tara dukiyar da a ce bankin duniya duk za a bude maka ba in kana son tara dukiya ko an bude ma bankin duniya ba zai ishe ka ba ba yadda za a yi sai ka kau da kanka in ba kau da kanka kai ba duk duniya a baka ba zai ce ka ba zai wadatar da kai ba shi ne sai ka handanta ka ɗeba da yawa shi ma yawa ka ce bar ka ɗeba ka kai kasan waje wa'anda ka je gaba din nan arna ne kafirai ne suna jin ba daɗi in suka je suka ba su ko arna kafiri ya sata ya gudu ya sai ya bar su wallahi ya kan faru ku dawo da bakin ciki me yasa baka bar ma in rasa za ka yi shi a kasanka waɗanda ke kwance eh, a kusurki rufi ka ɗebi kuɗi a ciki marasa lafiya da daddare a je a gansu a ɗeba a basu sai Allah ya saka maka da alkhairi a ce makaranta ina ake so islamiyya ne ba dai arna sun muka fada shi su fada ba to a ajihu na fa in zai a na ruwan duk abin da mutum ke sai ba zai iya yi ba akwai abin da mutum ke sai ba zai iya yi ba sai a ɗebi wannan kuɗi amma matukan an canza tsarin rayuwa ba inda za a yi a tafi in za a dai ba a ba a kara mai karfi karfi to talaka da'iman sai dai ya mutu haka sai dai ya mutu wani yayi haji ya fito kam za ku jira talatin? to ne kuma zai a lokacin da aka dauki aka ba wannan wani yana kwance a likita ba shi da magani ba shi da abin da zai shi ma musulmi yana cikin kasan wane ne ya fi tantance duk da kai haji ko ɗaya ka saukar da farari, sauran hajjin da za ka yi duk nafila ce da ka ba wannan ma yaje da wanda bai taba zuwa bai ne sai soki farilla ba haka bane akwai wanda yake kwanci asibiti ba shi da abinci ba shi da magani akwai wanda suke bukatar karatu akwai makarantu ba gina ba a gama ba akwai wanda suke bukatar taimako akwai malamai wanda suke koyar da addini ba su da albashi kuma lalle ne sai kun koyar din kuma aikin suna da muhimmanci in aka sarrafa an aka san abin da ake so kawai mutum ya kauda kansa gabarin duniya din duk abin da Allah ya ta ya sarrafa suka je lafiya da tarar da a lokacin kafi kowa hankali kenan a duniya suna ganin baka da tunani baka da hankali amma a lahira kafi kowa rabo ba duk duniya ba haka ke ba ba akwai budget akwai kudi da ake ajiye wannan zaman lafiya kudi na security kudi na menene da menene dan ka je ka ce za ka taimaki addinin ka kai musulmi ne za ka taimaka addinin ka sai a ce a'a eh, in za su fada a kai abu mana a ji a kai fili a katange an gana yi ba aikin gwamnati eh an ce makabarta ke na musulmai ba ma'aikata ciki ina ake jin sai Ina ruwan ku kasa ku ce ina ruwa ga makarantun islamiyya ba su a a jirgina kan ka zama mulki shi nan ka gama ka gina lafiyar ba ruwanka ka mutu yau ko gobe ka kiri ba amma in ba haka ba tana zaune wata rana za ka sauka ko su sauke ka ko kai da mulkin rabu tunda ba kai ne farko ba ba kai ne za ka zama karshe ba kuma duk abin da aka samu aka ce wa wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah albashin ka ce ba zai tabu ba ba zai isu ba to wannan dukiya da ake ajewa ana cewa security menene wannan aka ce za ta muka ma addini Allah ba zai karba ba an za su za a yi muka ma addini ko za a ce muka ma kasa mu gwada mu gwada eh, mana kishin kasa ma ko kifin addini mu gani a koye mu yi mana yace an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake Abu ta Allah ya kara masa yadda yake lamma tuwfi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da manzon Allah ya bar duniya aka zabi sayyidina Abubakar ya zama khalifa wa kafara man kafara min al-arab waɗanda suka kafirce suka yi rigga musailamata al'anas waɗannan suka je yaman wannan sai wannan yake shi ma annabi ne wannan kaza kaza kaza duk sai lalaci yazo sai sayyidina Abubakar ya dauki matsayi yace zai yace tun da sun ridda sun daina ba da zakka wa'ansu sun daina ba da zakka sai sayyidina Umar yake dan me za ka yafi gaji suna fadar la ilaha illallah manzon Allah ya umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabahum ala Allah wa hisabuhum ala Allah sai sayyidina Umar ya istinbati tunda waɗannan sun ridda waɗannan su waɗannan sun sun sauran cikin musulunci zakka kadai suka daina bayarwa dan sun daina bada zakka menene a kyale su mana sai ce wallahi duk wanda ya bambanta tsakani ya rarraba tsakanin zakka da sallah zan yake Allahu akbar mahallu shahid kenan na Imam al-Bukhari وحسابها على الله فقال والله جيف سيدنا بكر نارا إلى الله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله زي ياكي وان دي رغب سكان صلاة الزكاة دك تنقو دك تيسكي دم مهمان تسكيور دك الله ني يوم يفرق تونا الله ني وجب تونا دم ني ذاكر تواني تسكي باسا تونا دن يادن جنتي دوسيا فإن الزكاة حق المال إتي أي زكاة تتي حكي ندوسيا والله لو منعوني عناقا yace wallahi da za su hana ni ɗan kinciya da za su ce kai wa manzon Allah kuke sun daina bayarwa yanzu kaniyu aduna ila rasulullah yace laqataltuhum ala man iha yace wallahi da na tara rundunan yaki aje a yake su akan hana wannan zakka din to da sayyidina abubakar yayi abin da gaske sai sayyidina umar ya shiga kai kai sa kana umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya ce fa wallahi ma huwa إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق yace wallahi Allah ne yayi ya buɗe zuciya sai kirjin na Abubakar ya haskaka ya sa haske ya tabbatar da wannan al'amari sai na Umar sai na san cewa lalle wannan shine gaskiya matakin da biyu kenan matakin farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai da na Abubakar ya zai ta al'umma in ba haka ba da an fita da rudani dan abin ya fi karfin su hatta har sayyidina Umar duk da cewa shi dan yana tsoron sayyidina Umar rannan wannan al'amarin sai da ya sallake hankalinsa shine ya zare sa, yace duk wanda ya bude bakin sa yace manzon Allah ya mutu za a kafi kowa ya tsik kan kowa ya daure kowa ya rufe ya rasa abin da yake sai ga da ya fito a lokacin ba shi tare da manzon Allah ya yi aure a wata unguwa yana wannan unguwa sai ga shi ya gabata ya zo da zuwa aiki ta masallaci kowa ya kowa ya fita hayyacinsa ba abin da yake mutu bai ce masa komai bai sallama sai shiga wurin manzon Allah wai sallama sai ya banci manzon Allah yake sajda hayyan wa maitan ya rasulullah ne ya tabbatar da cewa manzon Allah ba duniya shi kenan shi yana da imani da karfin da zai dauka sai fito ya zo sai da Umar na gawadi duk wanda ya faɗi kaza yace kai kai shi sai da Umar ya a sai ya hau bari da sai da Umar ya ga sai da Bakar ya hau bari ya san abin da gaske fa ake ba sai na ya hau bari sai al'umma duk ta juya tana kallon sai na abubakar sai ya musu jawabi ya ce ayyuhan nas ya jama'a man kana ya muhammadan fa inna muhammadan qad mata duk wanda yake bauta ma muhammadu muhammad ya mutu ya in dai yi man fa inna Allah hayyul la yamut in Allah kake yi wa Allah shine rayayyen sarki diman wa da'iman hayyul la yamut wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalbtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi fala yadur Allah shay'an wa sayajzi Allah shakirin Allahu akbar yace manzo Allah akwai manzanni dama fa'ida cikin usul ma jaza alal misli jaizun alal mumathil ina annabi ibrahima ina annabi musa ina annabi yusuf ina annabi manzanni kaza kaza duk ba manzanni bane ya halatta cikin hakkin su mutu ko sai suka ce ma jaza alal yace in dai Allah kake wato Allah shine rayan sarki wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat sai na Umar yace sai ka ce yanzu aka saukar da ayar kamar da ban taba karanta ta ba Allah shi kenan sai masallaci duk baki daya a Madina duk lokokin Madina kama wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila kalakum ala aqabikum wa man yanqalib ala atbayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakirina wannan ya karanta aya wannan ya karanta aya sai kowa ya dawo cikin hayyacinsa wane ne yake ci mutane a wannan matsayi yi sai na abubakar na ta farko kenan in ba haka ba sai a fita da ra'ayi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba barin duniya ba bai mutu ba matsayi na biyu da aka zabi na abubakar ya zama khalifa shine sai wani suka yi ridda wayannan suka yi ridda wayannan suka ce to su ne ba su ridda ba amma zakare to yana da wahala kudin nan a rabu da shi ba yana da wahala su ba za su yi ba da zakka ba sai sai na Umar ga a tafi da al'amarin haka nan mana in kada a zo a matsanta musu kuma su zo su yi su fitar gaba daya sai sai na Bakar ce wallahi da a ce suna ba manzon Allah zakkar tinkiya ko ko ne ko ne kankanta yanzu su ce ba za su kawo ba wallahi sai a yake Allahu akbar zan yaki wanda ya rarraba tsakanin sallah da zakka sai na Umar sai ga a kai abin da gaske ne sai ya ga akan haka to matakai matakai haka matsayi da yawa suna nan haka nan ba sai na Abubakar har sai da sai na Ali sai da yayin sai na Umar haka har sai na Umar yace la bukani Allah bi ardin lasta biha ya abul hasan duk sa'an da mas'ala ta zo sai zafi aka rasa ya za a yi ko sayyidina Umar ya zartar da hukunci da sayyidina Ali ya zo sai ce masa ga abin da ya faru kaza kaza kaza sai ce to amma dai da ne ba haka za a yi ba ba sai wa zai yaji a kama ta da sai to yaya za a yi in kai ne me kake gani dan an san sayyidina aliyu da mu'azu cikin hukunci cikin kaza sun kai matuka sayyidina aliyu ne ake ce mishi halalul muqbilat duk sa'an da mas'ala ta tsanani ta kai ta kawo sai su sayyidina aliyu za su warware Allahu akbar shi ne sai na umar yake zaune fada su aka je aka ce ga wani ya auri mace a cikin idda dan me zai je a wurin mace a cikin idda fa'ida man yasta ajala bi shay'in uqiba bi irmanihi ko man ajala bi shay'in uqiba bi irmanihi haka yake cikin fa'ida ko fa'ida shar'iyya duk wanda ya gaggauta abu sai a ayi mai aladabtar da shi da haramta masa wannan sai sa duk wanda ya kashe ubansa za a ba shi gado za a ba shi gado ba sai sa manzo Allah yace na ha an talaqqi rukban kar aje a tare fatake suna zuwa tun kafin su kawo kasuwa a aka hana kai gaggawa sai aka haramta maka wannan to sai suka dauki wannan sai sai na Umar yace ai wannan za a ladabtar da shi a raba tsakanin su ba aure tsakanin su har abada shine malik mazhabin malikiya har zuwa yau wani bangare to sai matsala ta yaɗu dama ta hanyar ibnu umar ta hanyar kaza kaza shi ne zai zo ya zamo inda imam malik ya kaza don dama imam malik an zuhuri an nafi an ibn umar ibn umar kuma so da yawa an umar mahaifinsa ai sanadin kenan to sai ga sayyidina ali ya zo sai aka ce ga abin da ya faru kaza kaza kaza kaza kaza ga abin da khalifa yace amma da ni ne ba haka za a yi ba me kake gani ya za a yi yace eh to sai a raba su ta yi iddan wannan da aka raba su yanzu ya aure ta cikin idda dama auren babu ko a raba su ta yi idda tunda ya sami an an daura aure ya same ta sa'annan ta je ta cika idda da take wancan da take yi ba a gama ba din a biya ta dace ko bai mali ko shi biya ta manta amma sai na aliyar da ya faɗa kenan sa'annan daga bayan ta gama idda wannan ya ga dama ya aure ta ko menene sai sai na Umar ya dawo kan wannan يقول لا أبقى الله بأرض لست بها يا أبا الحسن الله أكبر yake duk inda ba kamar sayyidina Ali kada Allah ya tabbi ya wanzar da ni a wurin ma'ana inda za ka yi hukunci kowa ya turo ai daidai ne ai ranka daidai yalla bai ai wallahi tallahi za su za su saka ta a cikin wuta za su saka ta cikin azabar Allah a daukacin sarki to sai na Umar yana lura da wa'annan da wani zai ce masa ya khalifatul ai al'amarin nan ba dama ina ma da an wasiya wasiya wasiya eh, sai na Abba sai Abdullahi dan Umar wannan khilafa an zo fadanci kenan ko ko kuma san shi ko fadanci ko ma'ana ya zo wurin khalifa zai yabi dan khalifa sai Abdullahi dan Umar ma'ana na Umar ya nada sayyidina ya sai ya nada Abdullahi dan Umar yake hazihi nasiha ma urida biha wajhullah wallahi wannan nasiha ba dan Allah kai ta wannan nasiha ba dan Allah kai ta ba Abdullahi dan Umar da bai iya cika ba zai saki matarsa ma ya kace ta a cikin hailaye, kuskure a cikin addini zan dauki al'amarin al'umma na danta hannunsa yanzu mulkin ake kallo ko kuwa a'a nauyin da ke ciki duk sa'an da kake kallon mulki sai ka haukan kujera ga kuɗi ga motoci ga telefon ga iko sai ka sa hannu a bai zamo za ka halaka wallahi sai dan kana shiga ofis iblis zai zai zauna kan kafa da ka ta manta da imani sai sa duk sa'an da za ka shiga ofis a'udhu bi ta tammati min sharri ma halaka kowanne ne kai kana zama kan wannan kujera ne kewayawa da mai da dokan kofi yanzu abdullahi dan umar da kisa ma sai da ya kuskure a cikin zan dauki al'amarin al'umma na danka masa to na kira mu je mu ce ma Allah in ce ma Allah ne yace a'a ya isa wannan abin da nayi mulki ya isa wannan jagoranci da na yi ya isa in nayi daidai ali umar dun sun samu sun shiga ciki in kuma kuskure muka yi wannan laifin ya isa kada kuma a je a maimaita Allahu Akbar da shi ne da aka zo za a kashe shi yace abin da dai muke gani Abdullahi dan Umar nan ba shi aika shi ya wa aka aika wurin nan Aisha ana ta inda za a binne khalifa Abdullahi dan Umar yana nan amma sai na Umar ya kauce yace abin da nake gani shine wannan al'amarin ba zai ba zai dace da kowa ba sai cikin waɗannan da manzon Allah ya bar duniya ya yarda da su to cikin waɗannan yake ga su duk baki dai akwai mutum daya suna da dangantaka da Sayyidina Umar mijin kanwa sai na umar ne sai na umar da ke sunan shi ba saboda kada ma ya kawo wani kusa da shi yake wa'annan su wane ne Usman da Ali da wane ne da wane ne su wa'annan al'ashara sun bashir sauran al'ashara sun bashir yake su ne suka fi dacewa duk wanda ya zama halifa a cikin su ku yi maka biyayya ga nasiha ta ga nasiha ta ga nasiha ta don al'amarin al'amari ne mai nauyi ba matsayi ba lagwadan da ke ciki ake kallo ba duk sa'an da ake kallon lagwadan da ke ciki za ka je ka sha lagwada ka kai da ka al'umma za ta wahala Tun da sai an gama da zalunci sai an wanke kalar da al'amarin mutane sai an yi dabara duk turanci ne duk boko turanci ne yake gwada maka yana nuna yana gwada maka yaya za ka yi kai ka ji daɗi ba ruwan ka lafiya ko a saka kauta abin da ke gwada maka yaya za ka yi yaudara ya za a kai ka tara ya za a to wannan hakkoki ne na jama'a duk baki daya ba fin su kyau kai ba suka zabe ka shugaban kasa ko gwamna ko sarki ko malamin zaure ko malamin tsoro ko malamin masallaci fin su kai a'a saboda al'amari ba zai tafi ba sai an dora daya saboda sa'an nan al'umma ta bi in ba kamar al'amari ya zama fauda ya zama harguwa da hayaniya to da aka ɗora ka din nan ta zama sayyidul qauli khadimu sai sun ci tukunkaci sai an biya su albashin su sa'an nan naka ya fito in za ya kare ya kare a kanka tunda ba amana ba ce na abubuwa da aka tara su duk baki daya hakkin kai kaɗai ne kai ɗaya ne a cikin miliyan kai din nan ɗaya ne a cikin nawa ne kai ka zo kai ne kai kai ne dukkan su baki daya sai kai abin da kake so sai abin da ranka ke so ko da wa'annan al'umma duk za ta tozarta wannan yana da matarsa da ƴaƴansa wannan yana da matarsa da ƴaƴansa wa'annan manyan ma'aikata ne wa'annan matsakaita wa'annan kan kanana kowanne a cikin su sai da kuɗin su zai rayu kuma duk abin da suke nema din nan hakkin su ne da aka yanka musu aka ajiye aka ce sai ka sa hannu a biya duk sa'an da ka ɗauka ka je ka ajiye wai don ka samu interest lokacin suna kai su kawo ka biya su in ka bar lokaci ya kai baka biya su ba wallahi ka ji da haƙƙin su ka zalunce su in suka je suka kuntaka a cikin rayuwa suka ce Allah ya isa sai Allah ya dagula maka rayuwa abin da yake wajibi akan ka haƙƙin su ko da ba san wannan haƙƙin su bane kawo ina ma'ana mun zabe ka shugaban mu ka je ka tsare mana ne haƙƙin mu ba ka je ka tsare haƙƙin ka kai kai ba ba haƙƙin mu su zama haƙƙin ka ba to amma da yake abu ne aka koya a wurin turawa dabara ba da imani da ranar lafiya ba yasa dabarar da yake da shi duk dabarar da yake da ita duk yaya zai yi tara abin yaya zai yi shi daɗi yaya zai yi kaza ba ruwanki da kai Sannan abin da kake jin daɗi din duk baki ɗaya hakkoki ne na talakawa da mara lafiya da mai kurji da menene wa'annan da walo duk ka tattara kai ka je kana jin daɗi da in ba dan sun zama talakawa ba ya ga kai ka zama shugaba to abin da addinin musulunci yake da kenan in ba kuma adalci aka zo ba duk mu wallahi tallahi sai ta je a banza da wasu kuma mu zo mu kuka da idanunmu don Allah shi ne ya halitta halitta ya tsara rayuwa yadda za a bi rayuwa ta tafi daidai don na kandare na sauke duk dabaran da zan yi sai sa Allah ya tilasta Allah abin da nake so bukata ta biya don ka kauce sai ya sa tilasta tilasta Allah bukata ta biya a'a sai ka bar son zuciyarka sai na bar son zuciyarka sannan mu da sa'annan mu dawo kan turba sai ka ji daɗi sa'annan ni ma na ji daɗi amma in nace sauri kaɗai zan ji daɗi sai na zo na rasa jin daɗin duk ba shi daya dan duk abin jin daɗin da ne sai na zo na sai ya fita hankali na اللهم اجعلنا في فيما وتولنا في فيما وبارك لنا فيما وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما اهيتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك منا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين